alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulullahi wa ba'd malam assalamu alaikum ya hima wallahi alhamdulillahi ya yan uwa ya kokari ya karatu ya masar wallahi alhamdulillah ai an ce yanzu kun zama tsofaffin dalibai a masar wallahi malam muna nan alhamdulillahi ana ta buga ku eh wallahi sai Allah saka dan uwa malam Habibu ya hima alhamdulillahi malam ya <laughs> to Allah ba da lada masha Allah wato wani abu ne yake damuna kuma yake damun al'umma nake ga ya kamata mu tattauna ko mu ba wa juna shawara da al'umma gaba ɗaya kamar ana ta yawan kukan lalacewa tarbiyya musamman ta yara matasa da mazanmu da kuma matanmu da sauransu to amma ni a fahimta ta ina ganin kamar wannan lalacewar tarbiyya nan wato wani abu ne wanda yake yana da abu nan dan uwa malam bismillah assalamu alaikum ya himma ya hanya to Allah saka da alkhairi kuna nan lafiya galo alhamdulillah saka da alkhairi eh ka saurare mu ka ji tattauna da muke ko kana da wata gudunmawa da zaka iya bamu a magana ce ta lalacewar tarbiyyar matasa da maza da mata so ban sani ba a matsayin ku na matasa na san kuna rayuwa a cikin irin waɗannan matasa da ake faɗa mazansu da matansu me kuke ganin waɗanne ɓangarori ne mutanenmu ko al'ummanmu ko matasanmu suke da rauni misali wajen lalacewa kuma mu ga wace irin gudunmawa ya kamata a bayar wajen gyara su don gaskiya lalacewar tarbiyyar matasanmu lalacewar gobanmu ne da jibinmu da gatanmu so ban sani ba dan eh, uwa ko zan fara da kai kai a ganinka a fahimtarka wani bangare ne kake ganin matasanmu sun lalace ko sun fara lalacewa ko bangaren maza ko bangaren mata eh, gaskiya dai a fahimta ta yadda nake gani a karan kamar dai a ce irin matasa ka bangaren maza da matan ma misali irin a basu akwai wani lokuta haka da dama kama a ce a rana akwai wani 5 hours haka ko sama da haka wanda ba abin da suke yi su ba sa wata sana'a ba sa zuwa ko ina sai dai a haɗu da abokai abokan nan misali ba a san irinsu ba to wannan abin gaskiya ne a gani na yana ba da gudunmawa sosai da sosai gaskiya gurin lalacewa tarbiyyar matasa shi dan uwa kamar abin da shi yake faɗa yana ganin shi a fahimtarsa daga cikin dalilin da ya taimaka wajen lalacewar tarbiyyar matasanmu shine bar musu wadataccen lokaci kaga yaro matashi ko matashi a awa biyar awa shida a yi ne baya komai eh. ba wani plan ɗin rayuwa me ya kamata yi kun yi tarayya da shi kuna goyon bayan sa eh, akan wannan wannan yana daga ciki tabbas yana daga ciki eh, to yanzu misali kafin mu dawo kansa kuma kafin mu zo kanka menene ya sa a ɗabi'ar mu Hausa Fulani muke barin 'ya'yan namu suna zaune awa hudu awa biyar awa shida a gida ba sa zuwa makaranta ba sa komai me dalili kai a fahimta ka e to ni dai kamar a fahimta ta zan iya cewa kamar rashin wadataccen wani tsari ne da ba mu da shi a dai fahimta ta tunda idan aka lura yawanci wanda ba mu ba irin tura bature kowane lokaci ya tsara shi yadda zai gudanar da abubuwan shi hatta akwai wani ana cewa suna barin wani littafi a ban a toilet ba hatta toilet an tsara mai wani wani abu da za a dan yi eh, me za a yi a wannan to ina ganin wannan yana daga ciki in dai tsari tsari yana daga ciki in dai muka tsara rayuwar mu kamar iyayen ba su da tsari kenan kake so ka ce a ba wai ba su da tsari kwata kwata ba Allah ya saka musu alkhairi <laughs> eh. amma ya kamata a ce sun kawo akwai kowane yaro da tsarin da za a daura shi a kai tun kafin ba ya girma eh kafin ya kai matashi gaskiya ne to malam Usman me zaka iya cewa kai kuma na'am abin da zan iya cewa daga cikin abubuwan da suke lalata tarbiyyar matasa ko yara a wannan zamanin ma'ana abokanan banza misali zaka ga wani mu yana zaune a gidansu lafiya kalau an san shi yana da tarbiyya mai kyau da sauransu amma idan ya fita waje ba a san dawa dawa yake haduwa ba so zai anan zai tafi zai haɗu da wani wasu abokanai na banza wannan sai su lalata masa tarbiyyar da aka masa a gida to sai a ga ya tasirantu da wannan zaman da ya da wannan wanda ba a sani ba kenan ko da iyaye sun yi kokarin tarbiyyantar da ƴaƴansu a gida eh. a su a karan kansu amma in ba su sa ido akan abokanan tabbas tabbas tabbas wannan yana yana da tasiri sosai saboda kai kana da kirki amma ka fito waje ka je ka haɗu da wani so ba a san me zai ya burge ka ba ko wani abu dai makamancin haka sai a ga mutum ya ya tasiranti da wannan ɗabi'un na banza malam kana tare shi a hannu yawa to kai a tunanin ka wannan abun ya shafi maza ne ko har da mata ya shafi maza da mata wannan abun gaba ɗaya gaskiya ya shafi maza da mata sosai da sosai dan zaka ga abokin mutum zaka ga shine zai zama kamar misali a ce akwai ƙuruciya haka